We hand over 46 different health stations, 29 vehicles as part of our Zuwa yanzu mun kafa cibiyoyin shan magani 46 haka nan mun mika gudunmawar motocin aikin lafiya 29 kuma tallafinmu ya kara da jihohin Najeriya 24. in ji babban jami'in kungiyar tarayyar turai eu a najeriya kettle council a taron mika motoci ga hukumin najeriya a wani kauye gui da ke karamar hukumar abuja and that translate into overwhelming figure of around 25 billion naira so it's a very big council ya ce wannan gudumawar ta kai adadin kuɗi euro miliyan 63 wato fiye da naira biliyan 25 Tallafin na da zummar karisa yaƙi da cutar shan inna da sauran cutuka masu nakasa yara da mata masu juna biyu. Dr. Jibril Labbo na daga jami'an aiwatar da wannan aiki. Na tambaye shi, shin yaushe za a daina jin labarin shan inna a Najeriya? Idan ka duba har Najeriya ana batun wannan abu ya kau na cutar inna sai ya bulla a Borno. Dalilin kuma da ya sa wannan sananne ne ga kowa saboda matsala tsaro da aka samu kuma ana samun ƙauyukan yara sukan zo daga kamarun da sauran kasashe na kusa gare su. Ga inda ta muna da yanzu Najeriya Najeriya an certifying ɗinta cewa ba ta da wannan folio ɗin. Don hakan ga sauran jihohi kamar na Borno ɗin da aka gani su ma muna fata in Allah su aka ci gaba da kula da waɗannan ƙarfafa waɗannan matakai da aka ɗauka kamar irin waɗannan in Allah so za mu kau da wannan ba da daɗewa ba insha Allah. Karamin ministan lafiya na Najeriya Dr. Ehenere ya jagoranci taron mika gudumawar, inda daraktar rigakafi ta hukumar lafiya matakin farko ta Abuja Dr. Rukayyawa Mako ta ce tuni sun tura jami'an lafiya. Tun lokacin da shuwafi da ms suka rufe ma'aikatan da aka ɗauka a lokacin suna nan suna ta aiki ba sa samun kuɗaɗensu da sauransu. Yanzu FCT ta yi ƙoƙarin jawo su cewa su dawo su dawo bakin aikin su ana ɗaukansu a hankali a halin yanzu an ɗauki guda hamsin bayan an bincike bincike su kwarai da gaske na takardunsu da kuma irin iliminsu a gani ba su manta ba za a tuttura su ma'aikatan asibitoci na ƙauyuka kama da irin wannan don haka a shekaran jiya an turo guda biyu a nan ta fannin haihuwar mata da awon ciki a zo asibiti a haihu sati shida bayan haihuwa kuma a zo a duba lafiyar mace a kuma yi rigakafin mayara. Duk da samun wannan tallafi mutanen gwi sun daga kwalaye da bukatar karin tallafi daga hukumomin Najeriya. Idris Adamu na daga gwarawa mazauna ƙauyen. Muna da matsala hanya sosai a garin Na biyu ga yara mu suna taka nan ga nisa suna je makaranta mun na moto gaskiya ko za za ba motoci ne ba nan za a yi shi ba amma abu na muhimmanci da muna so a gani makaranta a gina mamu makaranta idan masu rigakafi sun zo kuna ba su goyon baya muna ba su goyon baya bisa ɗari hukumar lafiya ta duniya WHO ta shaida taron da alwashin kara tallafi. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.